بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta lahadi ta kuma bakwai ga watan bakwai bakwai ga watan rajab a shekara ta 1439 kuma daidai da 25 ga watan uku watan maris a shekara ta 2018 miladiya a ci gaba da karatu wannan littafi na almuwatta wallafar imam malik ibn anas imam al'a'ima imam darul hijira alimul madina muftul haramain kuma riwayar yahya ibn yahya al-laisi al-masmudi al-andalusi tariqar ubaidullah ibn yahya al-laisi a yau za mu tashi darasi na 188 darasi 187 kuma darasi na biyu a kitabul hajji kitabul hajji shine kundi na ashirin da yake magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen aikin hajji a darasin da ya wuce mun yi babi na farko shine babul ghusli lil ihlal yanzu babi darasi na biyu a babin hajji na 187 a karatun muwatta za mu tashi a babi na biyu babu al muhrim babu ghusli al muhrim babi na farko babul ghusli lil ihlal babin da ya magana kan hukuncin yin wanka lokacin ɗaukar niyyar aikin hajji yin wanka lokacin ɗaukar niyyar aikin hajji wannan wanka yana da matukar mahimmanci har mai jego tana wannan wanka tunda matar abubakar siddiq radiyallahu anha ta haihu a miƙaci maka ce ta yi ta yi wanka ta yi duk abin da mai aiki hajji yake sai dai kawai ba za ta yi dawafi ba saboda domin tana biki a darasin da ya wuce muka ce me ake nufi da al-ihlal ɗaya me ake nufi da al-ihram biyu me ake nufi da libasul ihram idan aka ce al'ihilal, shi ne hurta nau'in nuski da za ka yi nau'in aikin da za ka yi idan umara za ka yi sai ka ce allahumma ka umara kuna ji da ke ko yanzu ka yi al’ihilalu bi umara idan ka ce allahumma ka hajjan yanzu ka yi al’ihilal bin hajji kuna jina da ke ko kuma hakan ce al'ihilal. shine a talbiya shine labbaik Allahumma labai da haka duk dauka daga murya ne da ayyuka da suka safi na haji ko umara to shi kuma idan haka ce al-ihram shine niyyar shiga aikin haji ko niyyar shiga aikin umara shine mutum yayi harami shi to wanda i wannan shi ya kira al-muhrim kun lura da ke ko wanda i niyyar shiga aikin umara wanda ya shiga aikin umara shi ya kira da almuhrim wanda ya shiga aikin hajji shi ya kira da almuhrim tufafin da ya sa wannan farin tufafin zani ɗaya a ƙasa ɗaya a sama shi ya kira da libasu ihram shi ya kira da libasu al-ihram to tambayan mu magana karatun na yanzu shine babu ghuslil muhrim babu da zai mana bayani shin wanda yake cikin harami da hajji ko umara zai yi wanka ku lura da kyau ko shine al-muhrim in ka an ce al-muhrim shine wanda ke cikin haji niyyar aikin haji wanda ke cikin ayyukan haji ko umara mana ya riga ya bar miƙati ko ya riga ya ɗauki niyya a miƙati ko da ya riga ya ɗauki niyya ya shiga cikin aikin haji ko aikin umara zai yi wanka shi ne magana tunda yanzu ya zama almuhrim muhrim قال رحمه الله باب غسل المحرم babin da zai mana bayani ka abin da ya shafi wanka na mai harami al-muhrim wanka na mai harami harami da hajji ko da harami da umara in muka ce hajji ya kunshi dukkan nau'ukan aikin hajji in muka ce umara ya kunshi nau'in aikin umara wanda ya harami da hajji ko ya harami da umara yana yin wanka قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه والمسور والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلف بالأبواء فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلني عبد الله بن عباس رضي الله عنه إلى أبي أيوب الأنصاري ووجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس رضي الله عنه أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطاه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب فصب على رأسي فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال عبيد الله بن يحيى الليثي يجي haddasani haya an malik ubaidullah ibn ya ce na ba akwai a قال حدثني يحيى عن مالك يتي يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني daga malik in ji ubaidullah ibn haya an laisi yace haddathani yahya an malik yahya ibn yahya al-laisi ya karanta da wannan daga malik ibn anas isa ya kira muwatta wallafar malik riwayar yahya ibn yahya al-laisi dariqar ubaidullah ibn yahya al-laisi domin ubaidullah ibn yahya al-laisi shine yace haddathani ya karantar da ni wa ya karantar da ni shine yahya ibn yahya domin yahya ibn yahya ya yi karatun mawaƙa a gaban malik ibn anas shi ubaidullah ibn yahya a laisi ya rasu a shekara ta 278 sannan mahaifin shi yahya ibn yahya a laisi ya rasu shekara ta 234 an malik daga malik ibn anas ya rasu shekara ta 179 an zaid ibn aslam daga zaid ibn aslam shine malamin malik a wani hadisi ya rasu shekara ta 136 an ibrahim bin abdullahi bin hunayn daga ibrahim dan abdullahi abdullahi dan hunayn an abihi daga babansa an ibrahim bin abdullah daga ibrahim dan abdullahi ibrahim dan abdullahi ya rasu bayan shekara ta ɗari ibrahim ibn abdullah ya rasu bayan shekara ta ɗari ba na yau kididdige a wace shekara ba su magana ba a hakikanci a wace shekara ya ya rasu ba amma dai ya rasu ne bayan shekara ta ɗaya shi ibrahim bin abdullah ibn hunayn an abihi daga babansa daga baban ibrahim wa kenan abdullahi bin hunayn shi abdullahi bin hanayin ya rasu farko farkon shekara ta ɗari biyu farko farkon shekara ta ɗari biyu haka suka faɗa an ce farko farkon shekara ta ɗari biyu ya nuna daga shekara ɗari eh, ya nuna daga shekara ta ɗari da ɗaya kenan ko ɗari da biyu abinda sama ana abdullahi bin abbasin lalle abdullahi bin abbasin turjumanul qur'an ibrul habrul umma kenan ya rasu shekara ta 48 bayan hijira shekara ta 48 bayan hijira lalle abdullahi bin abbasin wal miswara ibn mahrama da miswara ibn mahrama nau kenan biyu ikhtalafa sun ƙara ma juna sani bil abwa'i a daidai wurin da ake kiran shi da suna al abuwa. shi al'abuwa sunan dutse ne da yake dab da maka sunan wani dutse ne da yake kusa da da maka ma'ana kenan tafiya ta yi nisa sun kusa shiga maka sun kusa shiga maka ne dai al'abuwa faƙala abdullah sai abdullah bin abbas ya ce ya silul muhrimu ra'asa ai mai harami da hajji ko da umara ya halatta wanke kanshi ya halatta ya wanke kanshi wa qala miswar ibn makhrama sai miswar ibn makhrama yace la yaghsilu al-muhrimu ra'sa mai harami da hajji ko umara ba zai wanke kansa ba to kenan kun ga mun zo kan magana babu ghusulul muhrim mai harami zai wanka ko ba zai wanka ba shi magana mai harami zai wanka ko ba zai wanka ba ba bani akan ta ba mai harami da hajji ko da umara zai ya halatta yi wanka ko bai halatta yi wanka ba bai sabani a kanta ba maganar da ake zai wanke kan shi domin in ya zo wanke kai yana cuccuɗawa kuna ji da ke ko kuma in ya cuccuɗa ba a buƙatar mai harami da hajji ko da umara ya cire wani abu na gashin kansa ko na gashin jikinsa kun lura mai harami da hajji ko da umara ba ya cire gashin kansa bai cire gashin jikinsa to maganar yanzu ita ce idan yana wanka sai ya da gashin kansa sai gashi ya fita zai yi fidya shi ne abin da ya kawo magana ba wai asali mai harami da hajji ko da umara ba zai wanka ba asali malamai su ne a kan mai hajji ko da umara zai wanka ba ana magana zai wanke kan shi idan ya zo wankan ku da ke ko tunda kun ga kan maganar ya silu muhrimu ra'asa mai harami zai wanke kansa kaga ba ce mai harami zai yi wanka ko ba zai yi wanka ba abdullahi bin abbas ya ce ya gasilul muhrimu ra'asa mai harami da haji ko da umara zai wanke kansa in ya zo wanka ya halatta ya wanke kansa Miss miswaru ibn mahrama ya ce a la ya gasilul muhrimu ra'asa yanzu sahabbai guda biyu sun kara mu juna sani qal sai shi abdullahi bin hunain ya ce fa arsalani abdullahi bin abbas sai abdullahi bin abbas ya aike ni ila abi ayyub al-ansari zuwa ga abu ayyub al-ansari abu ayyub al-ansari ya fi shahara da wannan sunan haka yake da alkunyarsa abu ayyub baban ayyuba da hausa sai a ce ayyuba yawa amma ayyub ne wa ayyuba ko wa ayyuba iznada amma asalin sunansa khalid bin zaid abu ayyub al-ansari asalin sunansa shine khalid ibn sa'id sai ya fi shahara da alkunyarsa baban ayyuba mutumin madina mai masaukin manzan allah sallallahu alaihi wasallama na sallam iya hijira ya isa madina ai a gidan abu ayyuba ya sauka shine mai masaukinsa don kowa so yake zama mai masaukin ma'aiki saboda haka taguwa da nasar mai yake a kanta kowa sai yake kokarin ta zo kofar daidai unguwarsu daidai gidansu ta tsaya nasar mai ce uwa fa na ma'amura ku kyale ta ma'amura ce inda aka umarce ta nan za ta nan ta tsaya ko sai ga ta gidan abu ayu a ansari kai in an tambaye ka a duniya da yawa ya taɓa yin bako irin abu ayu al-ansari hmm? tun daga farkon duniya wa ya taɓa yin bako yana ba yi wa ansari eh babu shi amma annabi ibrahim ya yayi bako yi baki eh, hal ataka hadithu zafi ibrahim al-mukarramin eh ai annabi yana gaba da su sallallahu alaihi wasallam duk annabi yana gaba da mala'ika dama ana magana ne kan mala'ika da wanda ba annabi ba wa yafi wani amma duk malamai sun yi sun yi ittifaki akan cewa annaba suna gaba da mala'iku balle kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da yake afdalu khalqillahi ala al-itlaq so Abu Ayyub al-Ansari sunan shi Khalid ibn Said, Abdullahi ibn Abbas sai ya aike ni in ji Abdullahi ibn Hunain yace fa arsalani Abdullahi ibn Abbas ila Abi Ayyub al-Ansari sai ya aike ni zuwa ga wurin Abu Ayyub al-Ansari in je in tambayo musu kun ga yadda ake magana ke ni da kai mun samu sabani ba wani dogon abin nan bane sai mu tura zuwa gaba ba shikenan ba sai mu tura zuwa gaba sai suka tura zuwa ga Abu Ayyub al-Ansari suka aiki Abdullahi bin Hanay ya je tambayi musu Abu Ayyub al-Ansari tambayar ita ce shin mai harami zai wanke kanshi ko ba zai wanke kanshi ba in ya zo wanka qal sai ya ce fa wajadtuhu sai na je na samu Abdullahi bin Hunayn yagtasilu yana yin wanka bainal ne tsakanin gwafa guda biyu gwafa guda biyu ai a da idan an zo baki rijiya ana ɗiban ruwa akan kafa icce ne a nan idan aka kafa icce a nan dogo saman shi kuma sai a samu iccen mai ƙofofi guda biyu haka nan gefe ma haka idan aka yi wannan sai a sanya wani ice wata sanda tsakaninsu sai ya zama a jiki ake janyo igiya kamar jigo haka sai zama a jiki ake janyowa ina fatan kun masu ƙananan shekaru iri na watakila da ƙirsi ne gano haka saboda biyan sun zo zamanin bohol ma kawai ma bohol ma ake bohol din ma yanzu an daina mai bugawa shi din ma mai sola ake yanzu ko kankare kaga ana ta janta biyan zabubuwa alhamdulillah to ya zai same shi gwafa guda biyu waɗannan a bakin rijiya an kafa itatuwa guda biyu waɗannan itatuwa guda biyun da aka kafa ɗaya nan ɗaya nan an ginda wani a kansu to a jiki ake ja ake jan ruwa sai ya samu abu ayyub al-ansari a jikin wannan gwafa guda biyu ɗin ya shimfiɗa rigarsa ko ya shimfiɗa haraminsa yana wanka kullum da kyau ko ma'ana da yana wanke jikinsa وهو يستر بثوبه شي عبد shi abdullahi شي عبد الله ابو ايوب الانصاري ان an an شي shi an mai sitira da tufafi ba wai ابينا a هكا jama'a haka ba sai amfani da wannan gwafa guda biyu din sai shimfiɗa tufafinsa ta da wani ba zai ganshi ba eh ce. فوجدته يغتسل بين القرنين أه. وهو يستر بثوب مستتر ناك يا اتي عبد الرؤوف آه. يوس يوم إلى ناك هنا يستتر ناك كما شيني wa huwa wawun ala ma qablahu huwa mubtada yustaru zuwa gaba jumla fi'liya sai zama jumla fi'liya ta fi mali rafa'i khabar na mubtada wa huwa mustatirun mustatir sai zama khabar na mubtada kai sai domin mustatir shine abin na ismul fa'il na istatara shine ismul fa'il na istatara ba abin wa huwa mustatirun yana sitirce wa huwa yustaru bi thawbin an sistirce shi da tufafi ka gane ko an sistirce shi da tufafi wannan zai karanta mana haka ake ko da ina za ka samu kaɗan watsa ruwa a jikinka kar ka tsaya bayan jama'a kawai haya hangangan kawai mutum yana wanka lokacin kana tafiya a mota kaga wani shine zunzurutun ƙauyenci kaga mutum ya dawo gona ko ya dawo ina ne a bakin ruwa tsirara yana wanka wannan shine tintirin ba ƙauye daman ba shine jahiltar addini akwai ba a birni akwai kuma dan birni a ƙauye kulkura da ke ko daman ƙauyenci shine jahiltar addini ko da kuma ta a washington yake in dai ya jahilci addini to ya zama tintirin ba ƙauye in kuma garin babu addini washington ta zama tintirin ƙauye duk garin da babu addini ya zama ƙauye ina fatan kuma ya ci da ke ko to shine amma mutum zai yi wanka sai ka rufe jikinka ko ina ne sai ka haka ake yi fasallamtu alai sai ne mai sallama faƙal sai ce man haza Waye yake magana fa qultu sai nace ana abdullahi ibn hunayn ni ne abdullahi ibn hunayn ana mubtada abdullahi khabar bai ce ana ba waye ana waye ana baka dauki murya ba wannan nau'i ne na kauyanci shi ma a ana eh ba anna da shadda anna a kuskure ana karka karka ta wuri ana abdullahi ibn hannu ni ne abdullahi ibn hannu in an tambaye ka waye sai ka ce ni ne wani karka ce ni ne baka dauki murya ba ni ne mana yi da lamba wayata yanzu ma da delete din wayata shi mutum bai taɓa ba da uzuri kullum da ke ko baka ba shi uzurin ciwo da ya ji kiran wayan ma in a waya ne kenan bai ma duba suna ba kawai ya ɗauka ne ko ba zai iya yiwa ba zai yi wa ya yi welcome back ne kiranka shine na farko da ya sai a hau mutum da fada ka canza waya yanzu ka yi dilitin lambobinmu ba ma ka kula da mu ko ba ka ake yi ai waye waye ta ce inda mutum ya ce maka waye ka ce kai ne wane shi ke na gama wa ke magana wane in ka ɗauki lambar wayar wani ka kira wani da wani da kai ka san shi kuke tare in dai ka san da lambar wani ka dauka kai tsaye kawai ka gabatar da kanka karka ce wai zai dauki murya so nawa neto yake mai da murya wa yaro ta gabata babba kun shi so da nan kai akwai wanda zaka kira fa a waya lambar da kai dialing din sai wani ya dauka ni na taɓa yin wannan na yi dalil ɗin wani ya ɗauka na ce a'a da kuskuren lamba ne da na sake dalil ɗin da kuma sai mai ta ya ɗauka ita din ce ba wata ba kowa ya wani duk waɗannan gasu amma kullum ka sama in an ce maka waye ka yi sallama a gida waye ni ne wani karka ce ni ne isa ka gami iziya ya nassanta ya ce ba a cewa ana in an ce waye ka ce ni ne wani shi ba amma ni ne ka je ka ce mishi ni ne in ka faɗa ma wani sai ya kashe waya faka wa alaikum salam ya yi kaga bai cire bayani ya cire tare shi gaba ɗaya ba takan yi akwai ƙasa akwai na ƙasa tare da shi akwai kuma wani na sama ma'ana da irin irin kwaskwari ma ɗin nan ce haka wani da ke kuɗe kenan sannan na biyu wata ƙira in akwai larura kusuwa za a iya yin magana فقلت أنا عبد الله بن حنين سنتشنين عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك عبد الله بن عباس ne ya aiko ni zuwa gare ka in tambaye ka kun ji magana ko haka ake kaddamar da kai ka kaddamar da kanka ni ne abdullahi bin hunay daya abdullahi bin abbas ne ya aiko ni in zo in tambaye ka kun lura da ke ko kaga ya kaddamar da kanshi kai tsaye sunan shi da adres na shi tambayar ita ce kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaghsilu ra'sahu wa huwa mu'ayyib ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yake wanke kansa a lokacin da yake cikin harami shiwa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yake wanke kanshi lokacin da yake cikin harami na farko yana wanke kan ko bai wanke kan kaga in bai wanke kai batun ya yake wankewa ba ta taso ba in yana wanke kai to ya yake wankewa shin yana wankewa sama sama ne ya dan shashafa dan kada gashi ya faru ko kuwa qal sai ce fa wada abu ayyub yadahu ala thawb sai abu ayyub al ansari ya ɗora hannunsa akan tufafin nan da da ya dan suturce shi sai ya ɗora hannunsa fa sai ya kasa da shi me ne ke nufi eh kaga shi da aka aiko ya gan shi kenan sai dama ai da tufafi ya suturce shi sai ya dora hannun shi akan tufafin sai ya kasa da shi hatta badali ra'asahu har kan shi abu ayyub al-ansari ya bayyana a gare ni in ji shi abdullahi bin hane sun maƙala li insani sannan sai shi abu ayyub al-ansari ya faɗa ma wani mutum ya subbu alaihi da yake zuba mushi ruwa kaga ya nuna ba a baya yake shi kaɗai ba ya nuna ba a baya yake shi kaɗai a wanda ya ya buɗe wani tsage na jikin shi ba duka jikin shi ba kaga a diddafa cewar ba wai ya cire sutura ne gaba ɗaya ba sai da ya rufe jikinsa wani kuma ka za a ganshi daga shi sai wando zindir ya fito cikin al'umma wa'ai yana aiki ko ƙaramar riga ka sa mana ko ƙaramar riga 'yar ciki ka sa a ciki mana a matsayin kana aiki ba a yin haka shi mutum musulmi yana karrama jikinsa sai abu ayyuba da ansari ya faɗa ma wani da ke kusa da shi da yake zuba mashi ruwa sai ya ce usbu malalo fasabba ala ra'asihi sai mutumin ya zuba ruwa a kan abdullabin abu ayyuba da ansari sun maharraka ra'asahu dai sannan sai abu ayyuba da ansari yamma ya cakuɗa kansa da hannayen shi guda biyu ya sa hannayen shi guda biyu ya motsa kan ya motsa kan ya cakuɗa shi ya ya abin nan ya yi addalku ya cuccuɗa shi fa aqbala bihima sai yo gaba da hannayen nasa wa adbara kuma ya juya su baya ta ko ta ina kenan sun maƙal sannan sai abu ayyub al-ansari ya ce haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fa'alu yadda ka ga nayi haka manzon suna alaihi yake kaga bai amsa ta fito ko wannan hadisi banda malik a nan muwatta bukhari da muslim da suraito shi ibn maja da abu da suraito shi yanzu tambayar ita ce mai harami yana wanke kansa ku da ko mai harami yana wanka yana wanka yana wanke kansa yana cuccudawa kira za mu zo yana magana yana wanka da sabulu mai kanshi a'a bai wanka da sabulu mai kanshi shine magana amma dai wanka yana wanka ihramunsa in yi da yana wankewa wato shi kanshi ya wanke jikin shi balle ihrami kuma kun gane magana ta da ke ko idan ihrami ya yi datti zai wanke amma ba da sabulu mai kanshi ba idan shi ma yana buƙatar wanka zai wanka kuma in ya tashi wankan zai wanke kansa in ya wanke kansa zai malala ruwa in ya malala ruwa zai cuccuɗa gaba daya duk gashin da kaga ya faɗo daman ya cire gashin makalewa iya eh. kun shiru inda dan wankan ne gashi zai fito da wani gashin zai rage a kai to mu gane waɗannan matsayin in dai da saboda gashi ne kada gashi ya fito ya faɗo isa ba zai wanke kai ba to ai da da ya haka ya kamata a ga gashi shar to ashe kwaya ɗaya kwaya biyu nan da ya faɗo daman ya cire kullum da ke ko bai samu wanda zai fito zai sako da shi kasa ba ne saboda haka cudawa da kai ne ya faɗo ba wai a lokacin ne ya cire ba wannan kuma sananne ne قال وحدثني عن مالك قال وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن ابي رباح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى بن منيه وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل اصبب على راسي فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي إن أمرتني سببت فقال له عمر بن الخطاب أصبب فلن يزيده الماء إلا شأثا قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي حميد بن قيس المكي وأن مالم متم مكني مالك هنا a hadisin barko sai ya kawo malamin shi zaid bin aslam malamin madina sannan hadisi na biyu ya biyo da malamin makka ana kwa bin abi rawa sai na kuma abu na biyu ai hadisin farko marfu'i ne hadisin farko marfu'i ne sai da ya kai ga annabi sallama cewa haka yake yi shi kuma wannan mawqufi ne ga Umar ibn Khattab to kuma ga dama yana gabatar da marfu'ai kafin mawqufai sannan kuma gashi marfu'i gashi malamin Madina ana ta ibn abi rabah daga ta ibn abi rabah ta ibn abi rabah babban malami ne yana cikin manyan malaman makka yana cikin manyan malaman makka faqihun thiqatu fadil suka ce faqih babban malami ne masanin addini ne thiqatun gangaran ne fadil mutumin kirki ne ya rasu shekara ta 114 bayan hijira shekara ta 114 bayan hijira anna umar bin khattab lalle umar ibn khattab wanda aka kashe shi a shekara ta 23 bayan hijira awwalu amirul mu'minin kenan qala li ya'la ibn munya ya ce ma ya'la ibn munya ya'la ibn munya ya rasu shekara ta 40 da wani abu shekara ta 40 da wani abu umar ibn khattab ya faɗa ma ya'la ibn munya ibn munya munya sunan mahaifiyarsa ne ba sunan baban shi bane sunan baban shi suka ce sunan baban shi ne umayya ibn abi ubaida umayya ibn abi ubaida shi ne sunan Baban amma muniya sunan mahaifiyarsa ne ya ala ibn muniya wa huwa yasubbu ala umar ibn khattab ma'a umar ibn khattab ya faɗa mishi ya faɗa ma ya'ala a lokacin da shi ya'ala din yake zuba ba umar ibn khattab ruwa a ka wa huwa yaghtasilu a lokacin shi umar din yana wanka sai ya ce ya zubo min ruwa sai wa huwa yaghtasilu ya ce usbub ala ra'asi zubo min ruwa a ka zubo min ruwa a kaina faƙala ya ya'ala sai ya'ala ya ce a turidu an ta taj'alaha bi kana son ka ɗora min nauyin ne in zuba maka ruwa a ka in gashin kanka ya ya fita ya zama ne ni zan yi fidiya kullum da kyau ko in amarta ni sabab in ka ce in zuba zan zuba na kaga nauyin yana yana kanka faƙala lahu umar bin khattab sai umar bin khattab ya ce usbub zuba ruwa falan da hulma'u falan hulma'u illa sha'asa ba abin da zai ruwa zai kara mashi sai dai dunkulewa da cakudewa shi amma wai batun a wanke gashi ya fita a'a kun lura da ke ko ka lura da ke akwai malaman da suke ta suke ta cewa da alhaji eh, mani ya ci kada ya zuba ruwa a ka kada ya sosa jikinsa kada ya in ya ji kaikai kada ya taba a yi hankali abu abubuwan isa ya ga malik ibn anas yake danno waɗannan bayanan cewar in kana ɗauke da harami za ka yi wankanka kuma za ka zuba ruwa a ka kuma za ka wanke kanka fes kun da ke ko yace falan yazidu illa sha'asa ba ga ba za ka yi komin ba kenan ba za ka taje kai ba dan taje kai zai iya ballo zai iya fusgo wani gashin ba ga ja ake ba ja ake zai iya fusgo wani gashin kullum da ke ko amma dai ka yi wanka ka wanke kanka in ga gashi ya fita to daman ya cire ne bai samu wanda zai fito da shi zai sauko da shi ƙasa ba ne saboda in dai da saboda wanke kai ne gashin ya fita to ai da ba gashin da zai rage قال وحدثني مالك قال وحدثني مالك النافع نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي بين ثنيتين حتى يصبح ثم يصلي صبحا قال ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا أو أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي قوى wa ya amuru mun ma'ahu fi ita tasiluna kabala an yadda kabala an yadda kulu kwarawa da sini malikun an daga na fi maula bin kuma ya rasu ya ta ɗari da goma sha bakwai an na abdullahi bin umara lalle abdullahi bin umar ya rasu shekara ta saba'in da uku abdullahi bin umar kana ya kasance iza da na min makka in ya kusa shiga birnin makka ba ta bibi yana kwana ne a inda ake kiran shi uwa sunan wurin kenan sunan shi uwa suka ce kwari ne wadi ne wadin bi kurbi makka wani kwari ne da ke kusa da makka asalin an ce wadi shine hanya da ke tsakanin dutse da dutse lulwar da ke ko idan ya zo daidai wurin dab da shiga maka sai ya kwana a wurin anan zai yi bacci baina saniyataini a gani baina as-saniyataini tsakanin duwatsu guda biyu hatta yusbiha har gari ya waye a nan zai sallaci asuba sun mai salli su ha sannan ya sallaci asuba har gari ya waye sannan ya sallaci asuba ma'ana ka gari ya waye alfijir ya fito kenan yawa dan kar mutum ya dauka gari ya waye kuma sai sana ake sallar asuba har alfijir ya keto ya sallaci asuba sun mai yadda yadkhulu min a'ala min as-saniyati allati bi a'la makkah sannan sai ya shiga ta asaniya hanyar da ke saman maka mun yi da ko risala cewa in mutum zai shiga maka ana shiga ne ta sama in zai fita kuma sai ya fita ta ƙasa wannan hanyar saniya din ita ce hanyar da ana sallallahu ya shigo lokacin da ya shigo maka. Allah ce bi ala makka wacce ke saman makka wala yadkhulu idza wala yadkhulu idza kharaja hajjan aw mu'tamira baya shiga makka in dai ya fito daga madina domin ya zo aiki hajji ko umara hatta ya tasila a hasi wanka baya wala ya da hulu baya shiga makka iza kharaja in ya fito da niyyar hajjan aw mu'tamira ya fito da niyyar hajji ko umara karka ce wala ya da hulu baya shiga baya shiga iza kharaja in ya fito baya shiga idan ya fito a wala yadkhulu baya shiga makka kullu raji da ke go iza kharaja in ya fito daga madina hajjan da niyyar hajji um, aw mu'tamiran ko da niyyar umara baya shiga hajjan in ya fito hajjan alhaji domin wanda ke cikin harami shine hajj shine yace iza kharaja hajjan in ya fito hajji saboda yana cikin harami to yanzu ya zama alhaji in ya fita harami kuma shi kenan ba alhaji eh shi ya dawo ma baka kira shi ma alhaji ba sai fara sai ce wai ba a gaya mai bane ku sanar da shi bane ko kuma ya dannu wani haƙori gal Allah ya sauke Allah ya tsare wa masu hatta ya tasila ya shiga maka sai wanka dama mun yi magana da ku a darasin da ya gabata jawar abdullahi bin umar yana wanka uku wanka na farko lokacin harami wanka na biyu lokacin shiga makka wanka na uku ashiyata arafa yammacin arafa ƙabala an yi da hula makka kafin ya shiga makka iza da nami makka ta bi zituwa in ya zo kusa da makka a inda ake kira shi zituwa a nan yake tsayawa wa ya amuru man ma'ahu yana umarta waɗanda ke tare da shi fa yagtasiluna qabla an yadkhulu su yi wanka kafin su shiga makka kaga su yi wanka kafin su yi wanka ya umarci waɗanda ke tare da yi su yi wanka kafin su shiga maka a lokacin suna da harami kenan kenan mai harami yana wanka kullum da ke mai harami yana wanka ya halatta mai harami ya wanka in ya zo wankan ya halatta ya wanke kanshi قال وحدثني عن مالك عن نافع أن Abdullahi bin بن radiyallahu رضي الله عنه كان لا يغسل wa huwa محرم illa. من الاحتلال قال وحدثني عن مالك عن نافع لقى نافع أن عبد الله بن عمر لقى عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه يا كسن شي بايا وانك كانسا وهو محرم إن ينا حرمي لحج كور عمر بايا وانك كانشي إلا من الاحتلام سيري إن يأي مفركي قل ba wanke kanshi in zai wanka wanka yana wanka sai dai ya wanke sauran jiki gaba ɗaya in ya zo ya wanke fuskarsa amma ya wanke kai to haka rashin wanke kan shi ya janyo wancan magana ta abdullahi bin abbas da miswar bin makarama har ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi annabi sallallahu yana wanke kan shi kenan shi kaga abdullahi bin abbas abdullahi bin umar yana gudun da kada wani abu ya zama na shi yana ganin kada ya je wurin wanke kan ya finciko wani gashi in ko ya finciko wani gashi kaga zai fi yaki amma da kaga an sanar yayi Umar ibn قال مالك رحمه الله سمعت عن العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب قال مالك رحمه الله imam malik ibn anas ya ce samitu ahlul ilmi ya kulu na ji malamai suna cewa lura da ke ko ce ya ji malamai suna cewa lazim ne in dai karatun ka zai zama karatu dole sai ka hada ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun malamai amma ka ce ba ruwanka da magana kowanne malami daga ta Allah sai ta manzan Allah to babu inda mutum zai kai a karatu ko hancinsa ba zai gama kallo ba inda ya karatu ne ba babu inda zai ci sai ka haɗa da magana Allah da magana manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da maganar ahlul ilmi da ita ke fassara magana Allah da magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ilmi malamai suna cewa la ba'asa babu laifi an yaghsila mutumin da ke cikin harami da haji ko da umara babu laifi ya wanke ra'asahu kansa bil ghasul da abun wanke kai al ghasul shine abun wanke kai kamar me kenan kamar sabulu akwai wani cream da ake yawo da shi yanzu an ci abun wanke kai abun wanke kai ba akwai shampo ba akwai kuma kaza akwai abubuwan wanke kai ko ice ma ya ji malamai suna cewa babu laifi ga mai harami ya wanke kansa bil ghasul da abun wanke kai wani lokaci ba da an yarmiya jamaratul ba bayan ya yi jifa jamaratul ba jamara ta can gaba da ke kusa da makka a ranar goma ga wata bayan ya yi jifa dama ayyukan ranar goma ga wata su ne jifa no kenan ɗaya kenan aski a jifa jifa ɗaya yanka hadaya aski tawafi sa'i biyar to idan mai hajji mai niyya da ake hajji ya yi jifa na ranar goma ga wata ranar goma ga wata jamra ɗaya ake jifa wuri ɗaya ake jifa wuri ɗaya ake jifa idan mutum ya yi wannan jifan babu laifi ya wanke kansa bil da abin wanke kai da shampo ko da sabulu kiran bai yi ba ba in bai yi jifa ba ba zai wanke da bil ba sai dai ya wanke dai da da ruwa yawwa saboda haka sai a bambance wa qabala an yi halika ra'sahu kafin ya aske kansa wa zalika saboda annahu idza ramal jamra idan ya jefu wannan jamra din faqad halalahu qatlul qam ya halatta ya kashe tu abun nan kwarkwata idan yayi jifa na farko ya halatta ya kashe kwarkwata idan bai jifa fa bai halatta ya kashe kwarkwata sai dai bata ta faɗi ta tafi don yana cikin harami ƙwarƙwata na cikinsu da aka lissafa ba sa ciki ya ce an yi magana kan zai kashe dabbobi kamar maciji da kunama da kaza da kaza da kaza mun yi da kuwa risala sai na tambaye ce kwarkwata na ciki wa halqu da aske kai wa ilqau tafas da kuma cire duk kazanta da ke cikin mutum al tafas kazanta da ke cikin gashin mara kullum da kyau ko gashin hammata da sauransu duk idan mutum ya yi aski ya yi jiba na jamra ta farko kullum da kyau ko ya yi jifar jamra ɗaya kenan sannan na biyu ya yi ya yanka dabba ta hadiya kenan to duk ya halatta yi waɗannan ayyuka da ya halatta ya wanke shi bil rasul da abu wanke kai ya halatta ya kashe kwarkwata ya halatta ya aske kansa wa ilqaw tafas ya halatta ya cire duk gashin da ke jikinsa wa musu thiyab ya halatta ya sanya tufafinsa na gida in dai mutum ranar goma ga wata kurki in dai mutum ranar goma ga wata ya yi jifa na jamaratul ba nawa kenan daya ya yi hadaya nawa kenan biyu to ya halatta ya wanke kan shi bil gaso an ce shi ne abin wanke kai ya halatta ya halatta ya yi aski ya halatta ya je aski dukkan sauran gashin jikinsa shi yasa malamai suka ce dab da mutum zai zo miƙati zai fara shiga aikin hajji ko umara to sai ya aske ya aske kan shi ya rage gashin jikin ya sauransu kada ya zo kuma su dame shi in yana cikin harami yi to kuma zai haɗu da fidiya alhamin da idan mutum ranar goma ga wata ya yi jifa ya yi hadaya duk iya yin waɗannan abubuwa in bai yi ba to haga ba zai yi su ba قال رحمه الله باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في babu wannan babin zai yi bayani na mayun yunha anhu abubuwan da ake hanawa min lubsi siyabi kama daga sanya tufafi fil ihram a cikin harami kenan wannan babi zai yi mana bayanin abubuwan da aka hana in kana cikin harami ka yi. in an ce cikin harami shine harami da hajji ko da umara mun ce ko yau din da muke magana bakwai ga watan rajab ka tafi umara duk umara da ka je in dai kana cikin harami da umara mun harami kuma shine kana cikin niyyar umara to a hana kai waɗannan abubuwa kama daga sanya asiya قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم la talbasul qumus walal ama'ima walal sarawilat walal baranis walal khifaf illa ahadun la yajiduna alain falyalbas khuffain وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص قال رحمه الله باب ما ينهى عنه باب da ake hanawa babin da zai zayyano abubuwan da aka hana min lusu siyabi kama daga sanya tufafi fil ihram a cikin ihrami kenan sanya tufafi a cikin ihrami yana daga cikin abubuwan da aka hana wani ji ku yana daga cikin abubuwan da aka hana ina son mu harami da hajji ko da umara in mun ce hajji kowane hajji hajji bil ifrat ko hajji bil tamattu ko hajji bil qiran in dai hajji ne an hana in dai ka shiga harami to an hana abu kaza hakan nan umara an hana to wannan babi zai zayyano mana daga ciki akwai tufafi قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مالك بن انس يا كرنت da ni wannan in ji yahya ibn yahya al-laisi daga nafi maula ibn umar daga abdullahi ibn umara abdullahi bin umar ya ce anna rajulan lalle wani mutum da ba faɗi sunan shi ko abdullahi bin umar bai faɗi sunan shi wani mutum kuma kaga tafiya ce rasulullah ya fito da jama'a ana tafiya wani kowa zai yi tambaya takan yi wanda yi tambayar ma sai a lokacin abdullahi bin umar ya gan shi misali alhamdulillah dai wani mutum ya yi sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambayar ita ce ma yalbasul muhrimu min asiyab me ya halatta mai harami ya sanya na tufafi wana jin tambayar tambayar ita ce me ya halatta mai harami ya sanya na tufafi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai rasulun ya ce da shi la talbasul qumus kar ku sanya riguna al qumus jami'i na qamis ko wa in kana qamisuhu qudda min duburin ko min qubulin la sul kumus kar ku sanya riguna nawa kenan daya walal ama'ima kar ku sanya rawunna biyu walal sarawilat kar ku sanya dogayen wandina uku walal baranis kar ku sanya huluna irin dogayen nan walal khifa nawa kenan walal khifaf kar ku sanya hufi illa ahadu sai dai mutumin da yake la yajiduna alaini bai sanya bai sami takalma guda biyu ba a nan faliyal bas ne sai ya sanya hufi guda biyu ya samu ya sanya hufi guda biyu amma in ya tashi sanya su wal ya ma ya yanke su asfala min al ka'abaini kasa da idan sawu guda biyu wala talbasu min athiyabi shay'an kar ku sanya kowanne irin tufafi masahu za'faran da tirare na za'faran ya taba shi walal wars hakan nan da tirare na alwars eh na ku alwars ne ana sallama ku ji da kyau an tambaye shi ma yalbasul muhrimu min athiyabi me ya halatta mai harami ya sanya na tufafi sallallahu alaihi wasallam kai manzan Allah manzan Allah wallahi mutum ya tsaya nasu ya koyi yadda ake magana da aka tambayar rasulullahi me ya halatta ya sa me harami ya sa sai manzan Allah sallallahu alaihi ya ce kada ku sa kaza kada ku sa kaza kada ku sa kaza sai bai ce musu ku sa kaza ku sa kaza ku sa kaza ba kun lura tambayar ma yalbasul muhrimu min athiyab me ya halatta mai harami ya sa haka sai ka ce ya halatta ya sa kaza ya halatta ya sa kaza ya halatta ya sa kaza adadin da ka lissafa wanda kai shiru a kansu ba bai halatta ya sa ba to amma da yake wanda bai halatta ya sa ba su ne kaɗan sai rasulun ya ce da shi kar ka sa kaza kar ka sa kaza kar ka sa kaza kenan wanda in shiru a kansu ba ya halatta ya sa su suka fi yawa su ne suka fi yawa rasulun ya ce la talbasul qumus kar ku sanya riguna kar ku sanya alqumus jami'in na alqamis riguna kar ku sanya riguna kowace irin riga sai malamai suka ce duk wani abin da yake dinkakke ba a sashi dan shine alqamis riga ba ta zama riga sai an dinka ta riga ba ta zama riga sai an dinka ta in ba haka ba tana na a yadi sunan shi yadi bai shigo duniyar riguna ba ko to ba a sanyawa in yadi ne kaga sai ka daura shi amma riga ba a sata kuma kaga riga za ta shafi duka kullum da ke tun daga sama har ƙasa da sauransu duk ba a sawa ɗaya kenan walal ama'ima ba a sanya rauna rawani da ka gan shi duk da ba ɗinkakke ba ne kun lura da ke ko ba ɗin kake ba ne amma ba a sa shi saboda an an sa shi ya rufe kai shi kai abu ɗaya ke barinsa ba a rufe shi da abin da yake ɗinkakke haka nan ba a rufe shi da abin da yake ba ɗinkakke ba saɓanin gangar jiki shi gangar jiki ana rufe shi amma da ba abin da abin da yake ba ɗinkakke ba hisa aka hisa zaka yafa wannan wannan gyautar na sama sai ka yafa shi ka rufe jikinka kenan ko amma da abin da yake ba da kake ba amma rawani ba a sa shi domin an sa rawani an rufa kai duk da an rufa kai ne da abin da yake ba da kake ba wala sarawilat ba a sanya dogayen wandina ba a sanya wandina wando tsagi ne na sutura domin riga ita ce gaba kullum da ke ko riga za ta rufe jikin mutum har ƙasa mutum ya samu jallabiya sai ta rufe shi duka to amma an faɗi sarawilat don ka fahimci ba a rufe jiki duka da ɗinkakken abu hakan nan ba a rufe wani tsagi na jiki da ɗinkakken abu kenan ba za a sa safar hannu ba ba za a sa safar hannu ba so da an sa safar hannu ta rufe wani tsagi na jiki kamar da kasan an sa wando ya rufe wani tsagi ne na jiki ba dukkanin jiki ba an sani ce walar sarawilat ba a sanya wandina ba a sanya riguna gaba ɗayan jiki ba a sanya wanduna wani sashi na jiki ma ba a rufe shi da abin da yake dankake walal baranis walal baranis hakan nan ba a sanya dogayen huluna kenan kai ba a rufe shi da abin da yake dankakke kamar mai kenan hula da dukkan nau'unta nau'ukanta shin alhaji ya dawo ne shin kube ce shin da mangace shin a a banki ce shin waye duk wata hula ba a sata ɗaya kenan hakan nan kuma ba a rufe kai da rawani kenan kai ba a rufe shi da ɗinkakke kuma ba a rufe shi da wanda ba ɗinkakke ba saboda mai ba a rufe kai da ɗinkakken abu saboda ba a rufe ba a sa hula hula sai wata wakilci dukkanin abin da ake ɗinkawa rawani sai wakilci dukkanin abin da ba a ɗinkawa kenan hata mayani mai kenan hankacin kenan ba a ɗora shi a kullum da ke ko ba a ɗaura shi a ka mafiyanci fahimci wannan da ke ko ba a ɗaura duk wani abin da zai rufe maka kai ba a yi shi amma ina samun lura da kyau yara ta faka shiga mota mai rufi ɗaya nan ya ta ka ɗauki kaya an ka ɗauki kaya rufe kanka kai ko ɗora kaya kai eh ɗora kaya kai eh ya halatta sa umbrella ai umbrella ba ta taba kai ba umbrella ba ta taba kai ba yadda ka san ya halatta kana da harami ka shiga daki rufin kai ya taba kanka ne to hakan nan rufin kai bai taba umbrella ba ina fata mun fahimci maganar da kyau don kana cewa bai halatta mutum ya ya dora kaya a kanshi ba domin ya dora kaya a kanshi ya ya rufe kanshi to in ya shiga kuma ruwan ya nutse fa shi ma ai ruwa ya raba kan shi so wannan bi ya halatta wannan kar ga mamaki ga wasu suna tafiya su basu su yadda su shiga mota mai rufi ba domin ta rufe kansu sai su tafi a fafakakkiyar mota duniya ce ba eh kun gane ko saboda haka mutum ya sani ba a rufe kai da rawani ba a rufe kai da saboda ko gefen haramanka ba za ka ɗauka ka rufe kanka da shi ba gefen harin ba za ka ɗauka ka rufe kanka da shi wani lokaci ana aikin hajji a cikin sanyi ya ji sanyi na muzdalifa ya ji sanyi na muzdalifa ya buge shi ya ce yanzu a wannan sanyin ba zai rufe kan shi ba sannan ya je gida mutum bai ce da shi alhaji ba za a yi tafiya ka ji kuma wani aji wani ruɗi a rasu ya ce walal khifaf haka nan ba zai sanya hufi ba ba za a sanya mai harami da hajji ko umara ba zai sanya hukumi ba nam ba a sanya alqumus daya ba a rufe kai da rawani ko da hula nau kenan ba a sanya wandina nau kenan wannan ijma'i ne na maza ne banda mata kun lura da ke ko ijma'i ne maza ne banda mata domin da aka ce al ya shafi mace ya shafi namiji to amma mace za ta sanya rigarta doguwar rigarta ta sanya wandanta ta sanya hijabinta kaga ta rufe kai kenan gaba daya ba za ta sani kabi ba ba za ta sani kabi ba na ba ta rufe fuska ba sai dai in ta zo daidai inda maza suke sai ta dan samu wani abu da ba a daure shi ba sai ta dan dai dan rufe haka ta wuce amma dai ta sa niqabi ta daure shi da take daure ba ta Allah sallama yace ce walal khifaf ba a sanya hufi mai harami ba a sanya hufi wanda zai sanya hufi illa ahadu sai dai mutumin da yake la yajidu na alai bai sanya bai samu takalma guda biyu ba takalma guda biyu su ne takalma slippers ba sau ciki ba sau ciki kaga sau ciki mana kafa ciki gonjola dai kenan mhm. da turanci kuka fara ku faɗi da wannan ya ake faɗin shi da nufi eh majiwa idan kwankwa haka ne takalmi mai kafa ciki haka ne eh haka ne ya ake faɗin shi da yarbanci ta eh shi wannan wannan mai rufe kafa gaba ɗaya ko ba shoes shi yake magana eh kofi a ya an ciro ne an yi kullum da ke ko yawwa eh, na alain shi ne kafa wace kullum da ke ko kafa wace abin eh, walal khifaf illa ahadu la yajidu na alain sai dai mutumin da bai samu takalman da zai sa ba takalmi kuma na ce kafa waje ba kafa ciki ba so ba a sanya kafa ciki mai hajji ba ya sanya kafa ciki don ya rufe kafa shi ba a sanya shi ba a sa shi a kafa kullum da ke ko to ai kaga in ya sa hufi shi ma ya rufe shi to wanda wanda bai samu takalman da zai sa ba sai ya samu kofi faliyal bas kofai sai ya sanya hufi biyu tunda bai sami takalma ba amma ya tashi sanya su wal yaqtahuma ya yanke hufi ɗin guda biyu asbala min alka'abaini su dawo ƙasa da idan sawu su dawo ƙasa da idan sawu ya yanke sama kaga in ya yanke sama wani sashi na ƙafa shi gaba ɗaya zai bayyana kenan ko to wannan aiki hajji kenan in ya zo alwala zai shafa a kansu imana domin kafa a shafa a kan hufi sai ya zama ya rufe kafar gaba ɗaya ina fatan ku fahimci matsala duk da ya sa kuma yanzu zai shafa a kai ya taɓa shi su mutumin da bai sami takalma guda biyu ba sai ya amfani da kufi guda biyu sai yanke su Rasulullah ya ce wala talbasu siya siyabi shay'an kar ku sanya kowanne irin tufafi ma'ana abin nan da za ku sa a sama ne na sama ne ko na ƙasa hakan nan mata masa a faran da tirani na azzafaran ya taba shi walarwars ko kuma tirani na alwars tirare mai iska da mai makalewa lura akwai turare da shi makalewa yake ana sanya shi a jiki kawai ba za ka ga danshinsa ba sai dai ka dinga jin ƙanshinsa akwai kuma tirani da za ka ga danshinsa duka ba a saba in dai mutum yana cikin harami ba a saba yanzu wannan hadisi alaƙa shi da babi cewar mai harami baya sanya tufafi ku lura da teku baya sanya tufafi inda yana ce harami da hajji kwaro ka riƙe lissafi abubuwa guda bakwai mai harami baya yanzu abu na farko lubsul makhir sanya duk wani abin da yake ɗinkakke duk wani abin da yake ɗinkakke mai harami da hajji kwaro umara baya yanzu ɗaya kenan na biyu a sanya turare mai harami da hajji ko da umara baya yi na nau kenan na biyu na uku duhunin ra'asu wa lihiya sanya man kai man gashi gashin kane ko gashin ko gemu ne yi mishi a abin nan ne yake da shi e gyara shi ai akwai man gashi ko da ake sawa to sanya ma kai mai man kai da gemu duk ba a sawa nawa kenan uku kenan na hudu izalatu sha'ar ba a gusar da gashi kwata-kwata gashin kai ko gashin mara ko gashin hammata duk ba a taba shi inda dai ka shiga haramahaji hajji ko umara shi yasa kafin ka shiga ka samu kai nau kenan hudu na biyar izalatun zufar yanke a kai fa yanke farce farcen kafa ko farcen hannu duk ba a yi in dai kana cikin harami da hajji ko da na biyar a na shida aljima'u wa muqaddimati wa saduwa da kuma alamomin muqaddima na saduwa duk ba a yi ko saduwa ɗaya kenan ko muqaddima na saduwa maganganu da ake tsakanin miji da mata duk ba a yi inda ana cikin haramin hajji ko da umara ashaidi farauta nau kenan guda bakwai waɗannan guda bakwai ba a yin su in mutum ya yi eh, in mutum ya yi jima'i to aikin hajjin shi ya lalace nau kenan ɗaya kuma sai ya ci gaba da yinsa nau kenan baɗi kuma sai ya dawo ya yi wajibi uku sai a kiyaye amma lusul makhir sanya tufafi in mutum ya yi to zai yi fidiya zai yi fidiya shi bai ba ta aikin haji ba amma zai yi fidiya da sauran bayanan su zuwa kan gaba insha Allah ta'ala wannan babi da ya taba mana bangaren tufafi ne ala yahya su'ila malikun amma zukira an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa man lam yajid izaran wa la yalbis sarawi fa qala lam asma bi hadha ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين قال يحيى يحيى ابن يحيى الذي يجي سئل مالك أن تنبي مالك ابن أنس أما ذكر dangane da abin da aka ce dangane da abin da aka ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal an ce ma malik manzo Allah sallama ya ce mallam ya jid izaran duk wanda bai sami kwarjalle ba duk wanda bai sami zanin da zai daura a ƙasa ba da sama faliyar basarawi to ya sanya wandunansa a gane ko wanda bai samu ba ya sanya wandunansa aka ce wa malik malik ibn arsi yana kar aka ce mai mazan sunan ya ce aka yi mudakala kenan ko faqal sai ya ce lama asma bi hada ban ji wannan ba lam asma mun ji wannan ba hadisi ne faruwa ya muslim ce ba sun shi ba san wannan ba ga abin da na sani kenan wadu ce ga abin da na sani wala'a ba na ganin an yalbasa al-muhrimu sarawi mai harami ya sanya wando li'annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama domin manzo Allah sallallahu ya hana a sanya dogayen wanduna a wani hadisi wancan da muka gama wancan hadisin bukhari da muslim da abu daud da tirmidhi da nasai da ibn majah da ahmad bin sirri to shi wannan hadisin da muka karanta yace li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ha an lubsa sarawila domin rasulullahi ya hana a sanya dogayen wanduna a sanya wanduna fi ma na naha anhu a irin hanin da ya yi min lubsa thiyabi a sanya tufafi allati la yanbaghi lil muhrim an yalbasaha irin tufafin da bai kamata mai harami ya sanya su ba a wannan hanin ne kuma ya hana a sanya wanduna walam yastasni fiha a tufafi bai yi istisna'i ba tana rasulun ce la talbasul qumus walal ama'im wala sarawilat kun da ke ko bai ce la talbasul qumus illa sarawilat ba yasa ya ce wala walam yastasni fiha kama sasna fil khuffain bai yi istisna'i ba bai yi togaciya ba a abin da ya shafi tufafi kamar yadda ya yi togaciya a abin da ya shafi hufi ya gaga a hufi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa ahadun la na alayni mutum ya halatta da ya ce walal khifaf kuma kar ka sa hufi ko annabi sallallahu ya ce kada mai harami ya sa hufi illa ahadun la na alayni sai dai mutumin da bai samu takalma abin nan eh silifas guda biyu ba to falhiyar albasul hufai ne sai shi ya sanya hufi guda biyu wale ya kaɓahu ma asfala min alka'abai ne in ya tayi sawa sai yanke su ƙasa da idan sawu ya faɗa haka a hufi amma bai faɗa haka a lati ba ya daga malik da suke ce lam asma bi hada mhm. to ya kenan ka ce to akwai yanayi kamar yadda mutum zai kai ya samu kansa a yanayi da ba zai sa bai samu takalmi ba kullum da ke ku bai sami takalmi ba sai ya zamana zai sanya kofi to idan mutum ya samu kansa a yanayi da babu harami da zai sa kullum da ke ku ya samu kansa a yanayi da babu harami da zai sa kawai kuna tafiya za ku tashi kenan an gama auna kayan ku duk kayan ku ya shiga bodin jirgi sai aka ce muku daga nan fa maka kuka nufa ba za ku wuce madina ba kuma kuna cikin jirgi cikin jawaban da ake muku jirgi zai tashi aka ce to daga nan maka kuka nufa kuna sauka jidda za ku wuce maka ne to yanzu ya za a yi inda daga madina ne sai ku ɗauki miƙaci a ina eh zuwa lefa to yanzu kuma miƙatin ku ya an canza muku lissafi saboda ka saura minti goma wasu jirage suke sanarwa saura minti goma za mu isa miƙati saura minti goma za mu shiga za mu isa miƙati a sama kenan kawai sai ka dauki ni allahumma labbaika umara sai ka yi sai ka yi al'ihlal ka ce allahumma ka umara sai ka famar labbaika allahumma labbaika to yanzu baka da tufafin harami kenan sai ka cire hula kana cewa Allahumma labbaika umara sai ka cire hula sai ka zama baka da hula kenan in kana da babbar riga sai ka cire babbar riga sai ka nade ta sai ka zauna da ka sai wando kenan kaga shine sai mu dauki wa man lam yajid izaran falyalbas sarawin wanda bai samu kwarjele ba sai ya sa dogon wando in ya sa dogon wando sai ya yi fidiya amma wancan mai kufi ba zai fidiya ba mai kufi ba zai yi fidiya ba amma yanzu da kasa dogon wando kasa wando sai ka yi fidiya ina fatan kuma mai tona da ke ko muna fahimtar karatun da ke da ke sai ka yi fidiya walaikun salam eh kwarjalle an ce kwarjalle shine mayafin da maniyaci yake sawa ai namiji yana sa guda biyu ne kana buɗe haramun. inda ka sai har libasul ihram din kana cire shi a cikin leda shi guda biyu ɗaya za ka ɗaura a ƙasa ɗaya za ka yafa shi kenan an gama taro ya tashi shi ne ake kira da kwarjalle shi ake kira da al'izar to wanda bai sami izar ba wanda zai ɗaura a ƙasa ba to sai ya sanya sarawil amma in ya sa sarawil ɗin zai yi fidiya kenan yana sauka jidda sai ya zai ya sami libasul ihram kwarjalle sai ya ɗaura sai ya sa gaba sai ya cire riga in ma zai zauna da rigar shi ne in ma zai zauna da riga ne a cikin jirgin duk sai ya zauna da rigar shi amma sai ya cire wula sai ya cire rawani in kuma irin masu rawanin nan ne da shi karan kan shadi kaza ne kaga sai ya zame mashi ihrami kenan sai ya daura shi shi kenan ya zame mashi ihrami malik ibn anas ya ce lam asma bi hadha mu ji wannan ba shikenan na fata mun fahimci wannan Allah ta'ala ya fara da mu baki da ya ce mene ne eh. Eh. Eh, wannan idan mutum zai harami kenan yana inda ba zai samu kaza za mu dora bayani a kasu insha Allah. hannun eh, ka e san a zuba maka ruwa kai kana wankewa ya fi ka wanke sosai sama da kana zubawa da kanka kuma kana wankewa da kanka su ba wani abu wannan shi eh, shi ne ake tambaya shi yasa a wata riwayar shi sa kaga muke cewa muwatta riwayar yahya ibn yahya akwai wasu alat tambayoyi da ke cikin nan ba za ka same su a wata riwayar ba kun gane da yake cewa wasu ila malikun wasu ila maliku an tambayi malik shin ana karatu ne idan ake karatu ake karatu sai a yi tambaya ana haka ne sai a rubuta isa a wata ruwayar ta muwatta ba za ka samu waɗansu tambayoyin ba saboda watakila shi wanda aka yi a ruwayarsa a su ne أجل تنظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك